Des fleurs décoraient les tables. une anan muna cikin ɗakin ɗaukar karatu na ajin da ake kira Troisième mu kuma a daidai lokacin da malami Rashidu Lawan ke bada darasin Faransanci bisa buƙatar mu ya dakatar domin ya amsa tambayoyin mu. Rashidu Lawan ya sanar da mu cewa an saka adabin Afirka a tsarin karantarwa a makarantu. Waɗannan littattafai sun shafi ɗaliban makarantun lise musamman na ajin Premier da Terminal domin su shirya jarabawa. Mun bayar da littattafan adabi musamman littattafan da tsaffin wasu marubuta na Afirka suka rubuta kamar littafin Saidu Badiyom Kuyate da littafin Maryama Ba. Muna umarta su duka shekara su rika binciken wasu littattafai saboda bu san jarabawa da za ta faɗo ba. Nana Firdausi Adama da ke ajin Turazium ta bayyana cewa tana shawarar karanta littattafai sosai ta kuma shaddada cewa ta fara karanta littattafai ne tun tana karama abinda ke bata damar samun ilimi. Karatun littafi yana kare ilimi ina karanta littattafai da dama na Cote d'Ivoire na manyan marubuta kamar Abdullahi Akim da kuma littattafai na marubutan Niger da kuma littattafai na gatana na Niger da dai sauransu. Aisha Nuhu da ke ɗakin karatu ɗaya da na nufin Firdausi ta ce sanadiyar wannan abokiyar tata ne ta faɗa cikin ƙaunar karanta littattafai. Da ba ni karanta littafai sosai a lokacin da na hadu da abokiyar karatu na na Firdaus da muke dakin karatu ɗaya na fara samun shawar karanta littafai. Sauran abokaina ba su son karanta littafai kuma a gida ma yayuna mata da maza ba su son karanta littafai. a ɗakin ajiyar littattafai na cibiyar rayu al'adu na faransa da ke yamai wato ccfn an tanadi littattafai da dama na adabin afirka in ji aliyu saini furera mataimakiyar mai kula da ɗakin ta kuma bayyana cewa waɗanda suka mayyanta ne ke karanta littattafan muna da littattafai dubu hudu da dari biyar na adabin afirka a wannan ɗakin ajiyar littattafai akwai waɗanda ake koyarwa cikin makarantu mun gano cewa mafi yawan manyan mutane ne ke zauwa su tambaye mu littattafan adabin afirka Afirka, musamman sabbin bugawa. Marubuci Adamu Ide ya bayyana cewa matasa ba su baiwa karatun littattafai muhimmanci saboda shigowar sabuwar fasahar zamani ya shawarci iyaye su saka karatun littattafai a cikin tarbiyyar 'ya'yansu.